Hukumomi a ƙasar Switzerland da nan Amurka sun damƙe mutane goma sha hudu dangane da zargin cin hanci da rashawa mai alaƙa da zaben ƙasashe uku da za su ɗauka ko kuma suka ɗauki bakuncin gasar cin kofin ƙwallon ƙafar duniya da kuma wasu wasannin ƙwallon ƙafa a wasu ƙasashen nahiyar arewaci da ta tsakiyar Amurka. Yau Laraba da Asubahi 'yan sandan Switzerland suka kai su mame kan wani otal a birnin Zurich, inda jami'an FIFA suka taru domin taron shekara na hukumar. jami'an da aka kama sun fito ne daga hukumomin ƙwallon kafa na ƙasashen nahiyoyin amurka ta arewa da ta tsakiya da kuma yankin tekun karibiyan wanda amurka take tuhuma da laifin karɓar cin hancin miliyoyin daloli dangane da bayar da lasisin watsa wasannin yankin mai romo sosai da kuma batun zaben ƙasar afirka ta kudu a zaman wadda ta ɗauki bakuncin gasar cin kofin duniya a shekara ta dubu da goma su kuma masu gabatar da kararrakin na Switzerland sun kara da nasu tuhuma-tuhuman, dangane da yadda aka zaɓi Rasha ta ɗauki bakuncin gasar cin ƙwallon ƙafar duniya a shekara ta 2018 da kuma daular Katar a zaman wadda za ta karɓi bakuncin gasar a shekara ta 2022. Waɗanda ake tuhuma da 'ya'yan wasu ƙasashe goma ne na Latin Amurka da Caribbean da nan Amurka da kuma Birtaniya. amma kuma waɗannan tuhume-tuhume ba su shafi shugaban hukumar ƙwallon ƙafar duniya (SEF) Blatter wanda ya shafi shekaru goma sha bakwai yana jagorancin FIFA ba, wanda kuma a jibi Juma'a yake fuskantar zaben sake ci gaba da riƙe wannan kujera. Kakakinsa Walter de Gregorio ya ce wannan tuhumar ba wai ma hukumar FIFA ake yi ba, ana yin ta ne akan mutanen da ke jagorancin hukumar ƙwallon ƙafa na wasu yankuna waɗanda kuma suna cikin majalisar gudanarwa FIFA. ya ce wannan laifi an aikata shi ne akan fifa kuma kama mutanen zai taimaka wa hukumar wajen yakar zarmiya da cin hanci. This is good what happens. It confirms that we are on the right track. Abin da ya faru mai kyau ne, hakan ya tabbatar da cewa muna kan hanya. Abin bakin ciki ne ba abu ne mai sauki ba, to amma yadda ya kamata kenan a yi. Kakakin ya kuma watsi da kirin da wasu ke yi na Blata ya yi murabus. abokin adawarsa a zaben na ranar Juma'a Yarima Ali bin Hussein na ƙasar Jordan ya bayar da wata gajeriyar sanarwa a rubuce yana faɗin cewa wannan ranar baƙin ciki ne ga duk mai sha'awar ƙwallon ƙafa a can baya yarima ali ya sha lalata abin da zai ba da hankali akai idan an zaɓe shi transparency is, is a word of the news now it needs to be implemented an sha yin amfani da kalmar nuna gaskiya a bayyane yanzu tilas a aiwatar da haka kuma ina bayar da tabbacin cewa za a yi hakan. Wani jami'in ma'aikatar shari'a ta Amurka da ke kula da wannan binciken ya ce kama waɗannan mutane ba shine ƙarshen batun ba.